بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkanmu da wannan maraice na laraba sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi darasi na ɗari da talatin da tara in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul jihad babu fadlil jihad mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta 1319 za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta 1320 malam ya ce wa an anas radiyallahu an an karɓo daga anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yadda anna fatan min aslama wani saurayi ɗan ƙabilar aslam kala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah inni uridu al-ghazwa ni ina son fita yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ma'ana in je jihadi laysa ma'iya ma atajahhaz amma kuma ba ni da guzuri wanda zan bari a gida ko wanda zan tafi da shi ko abin hawa ko makamancin haka qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi iti fulanan je ka wajen wani fa innahu qad kana yatajahhaz famarib domin shi ya shirya ya kintsa zai fita sai kuma rashin lafiya ta cin mai fa'atahu faƙala sai ya je masa ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yi ƙuri'uka salama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in gaishe ka wa ya kuma ya ce atsinil ladhi tajahhasta bihi ka bani guzurin da kai tanadi da shi na fita yaƙi kuma uzurin rashin lafiya ya kama ka kala sai ya ce ya fulana ya ke wance ma'ana shi wanda aka je wajen nasa sai ya kira matarsa ya ce ya ke wance i'idihil ladhi kuntu tajahhasu bihi dauko guzurin nan da nayi tanadi ki bashi wala tahbisi anhu shay'an kada ki rage masa komai duka ki bashi fa wallahi la tahbisi minhu shay'an fayubaraka laki fihi domin na rantse miki da Allah ba za ki rage masa wani abu ba kuma ya zama yayi albarka duk abin da annabi ya ce ka bayar to ka bayar duka bayarwa ita ce albarka amma in ka kuskura ka rage wani to wanda ka ragen kuma ba zai maka albarka ba ba za ka amfana da shi ba ƙarshe hasara zai zama a gare ka to da haka wannan yake nuna cewa sau da dama mutum yakan yi himma na ya je wani aikin alheri amma kuma ya rasa dama wani kuma ga damar amma shi kuma bayi da lafiya ko yana da wani uzuri to da haka addini kama kama ake yi wanda zai iya wani abu amma ba yi da wani abu to kai da kake da shi kai kuma ba za ka iya aiwatarwa ba sai ka taimaka masa kamar yadda mun sha faɗa yau da dama masu tafiya wa'azuzzukan maguzawa za ka tarar ustazai ne talakawa ne ba su da kuɗi amma suna da wadatar lokaci suna da lafiyar jiki kuma suna da ilimin da za su je su karantar kai kuma ga ka attajiri a kasuwar kwari ko singa ko kofar wambai ga kuɗin da yawa amma kai ba ba ma guje ba ma musulmi ma dan uwanka ba za ka iya ce masa ufan ba ba abun faɗa kuɗin ga sunan fal amma ba ka da aya ko hadisin da za ka yi wa'azi ko ba ka da lokaci hidimar zuwa a yi oda a kawo kasuwa a yi kiliyaran tsayi kaza ita ta shagaltar da kai to kaga sai a raba sai ka yi tunani kai a ɗan abin da Allah ya hore maka da me za ka rinka taimakawa waɗancan su kuma suna zuwa suna yin aikin Allah na karantar da al'umma da musuluntar da wanda ba musulmi ba da koya musu addini bayan sun musulunta sai zama kai da su kun yi tarayya a cikin lada kai ka wakilce su a kasuwa su sun wakilce ka a ina a da'awa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an fita jihadi da sahabbai ana tafiya an sha wahalar tafiya sai ce kuma ku sani duk da wannan wahalar da kuka sha da kaza da kaza akwai waɗansu mutane suna nan zaune a gida a madina amma duk taku ɗaya da kuka yi ladan daidai ake raba muku ku da su sai suka sha mamaki saboda me saboda su ba za su iya fitowa su je ba amma da aka ce a kawo gudunmawar tafiya su kuma sai suka bayar inna fil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa hum ma'akum fil ajri habasahumul uzr maza Allah yace lalle a Madina akwai waɗansu mutane suna nan zaune a gida amma duk taku ɗaya na tafiya da kuka yi ladan daidai ake raba muku duk wani abu da kuka yi na alheri ko na kawar da sharri ko na isar da saƙon musulunci ko na faɗakarwa ko na tallatawa wani da'awar musulunci ya karɓa duk abin da kuka yi tare da su kuke a lada manzo Allah ya habasahumul uzuri ne su yasa ba za su fito su taho ba amma da tallafin su da gudunmawarsu da kaza da kaza da kaza aka fito wannan tafiyar to da ka 'yan uwa mu zama wakilan juna a cikin ayyukan alkhairi mu wakilce ka a wani waje ka wakilce mu a wani waje yan kasuwa su wakilce mu a kasuwa ma'aikatan gwamnati su wakilce mu a ma'aikatan gwamnati malamai su wakilce mu a karantarwa attajirai su wakilce mu a wajen ciyarwa da ba da dukiyarsu wajen ciyar da addini gaba da haka ne sai mu haɗu cikin lada sai kaga a lahira mun tashi kafada da kafada ba wanda ya fi wani a kasuwa ka yi kasuwanci ka tsare dokokin Allah da haka a nan ba ka da matsala sannan a fagen da'awa yadda wani zai yi tunƙaho da ya yi da'awa kai ma ka yi sai dai shi ya yi da iliminsa kai kuma ka yi da aljihunka amma kar a ɗauka cewa addini na wasu ne addini ba na wani ne shi kaɗai addini na kowa da kowa ne kowa akwai gudunmawar da zai iya bayarwa wajen ciyar da addini gaba kai mafi karancin gudunmawar da zaka bayar kar ka cutar da kowa cikin al'ummar musulmi shine mafi karancin gudunmawa in dai kai ba za ka iya wa'azantarwa ba ba za ka iya ba da kuɗinka a yi wa'azi ba to aƙalla kar kuma ka cuci kowa kar ka zalunci kowa ka kame kanka da kanka daga sharri ka kame kanka da kanka daga cutar da al'ummar musulmi wannan ma ba karamin taimako bane inda mutum zai wa kansa shi a mataki na kasan kasa to da haka wannan bawan Allah gashi yayi shirin jihadi amma Allah bai bashi dama ba rashin lafiya ya hana shi sakamakon haka kuma manzo Allah ya turo da dan aike yace ka bashi naka guzurin shi ya tafi da haka idan ya je duk abin da yayi na lada kuma za a raba muku kai da shi kuma ya ce da matarsa ki bayar kar ki rage komai domin duk abin da kika rage to kuma ba zai mana albarka ba rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba ta 1321 wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an an karbo daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'asa ila bani lahyan ya aika zuwa ga 'yan kabilar banu lahyan min huzail daga kabilar daga kabilar huzail bani lahyan wata karamar kabila ce wacce ta fito daga babbar kabila babbar kabilar ita ce huzailu a lokacin da manzo Allah ya musu wannan aiki a lokacin kafirai ne basu musulunta ba imam an ya ce wattafaqa al-ulama'u ala anna bani lahyan kanu fi dhalika al kuffaran abin da yasa annabi ya musu wannan aiki a wancan lokaci saboda a lokacin basu musulunta ba duk kafirai ne su fa ba'atha ilaihim ba'than yaghzunahu sai manzo Allah ya tura musu yan rundunar mayaka su kai musu hari وقال في sai annabi sallallahu alaihi وسلم ya ce da mayakan la min kulli rajulaini ahaduhuma li yanba'itha lallai lallai ko li yanba'ith lallai lallai ya fita ya zabura min rajulaini daga dukkanin mutum biyu ahaduhuma ɗaya daga cikinsu abin nufi dai annabi yace ce da ku wanda za ku tafi yaki to ku rabi gida biyu rabi su tafi yaƙi rabi su zauna idan a gida namiji biyu ake da shi to ɗaya ya tafi ɗaya ya zauna in ma daga kai sai matar ka to kai ka tafi ita ta zauna ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaburar da mutane akan cewa lalle su fita tare da cewa bai umarce su da su fita baki ɗaya ba amma dai a rabu gida biyu rabi su tafi rabi su zauna kamar yadda Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa bai kamata ba muminai su ɗaɗe baki ɗaya su tafi jihadi a'a a raba gida biyu falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ina ma dai a ce kowane kaso a cikin mutum biyu ɗaya ya fita sawa'an jihadi za a tafi sawa'an neman ilimin addini za a tafi sawa'an kasuwanci ne kada ku ɗaɗe baki ɗaya ku bar garinku makiya sai su biyo ta bayan ku su muku aika aika da haka wani kaso su tafi wani kaso su zauna wanda suka tafi sai su wakilci wanda suke zaune a gida wanda suke zaune a gida kuma sai su wakilci wanda suka tafi game da sha'anin gida da iyalai da sauransu mazala Allah wal'ajaru ce wal ajru bainahuma in aka yi haka rabin da suka fita ladan da suka samu raba shi biyu za a yi a ba su rabi a ba wa ƴancan rabi wal ajru bainahuma saboda ka wakilce shi a filin jihadi shi kuma ya wakilce ka a tsaron gida kaga kowa ya wakilci kowa ladan da ka samu a raba muku ladan da ya samu a raba muku an yi daidai wal ajru bainahuma lada a tsakanin su daidai da daidai rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin lahu a wata ruwayar ta imam muslim li yakhruj min kulli rajulaini rajulun lallai daga dukkan mutum biyu a samu ɗaya ya fita an gane ko ثم قال للقائد sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wanda zai zauna a gida shi kuma ayyukum khalafal kharija duk wanda ya maye wa wanda ya fita daga cikin ku fi ahlihi a iyalansa ya tsaya ya kula masa da su ya tsare masa mutuncinsu wa malihi hakanan ya wakilce shi akan dukiyarsa da ya tafi ya bari bi khairin ya masa kyakkyawan gadi da lura kana lahu mislu nisfi ajril khariji to shi ma za a bashi rabin ladan wanda ya fita din an gane ko hadisi mai lamba ta 1322 wa anil barra'i radiyallahu anhu qala daga barra'u ɗan azib Allah ya ƙara masa yadda ya ce atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama rajul wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a wata ruwaya ta imam muslim min bani nabit dan kabilar banu nabit wanda banu nabit ƙabilatun min al-ansar ce daga cikin ƙabilun mutanen madina a wannan ruwayar muqanna'un bil hadidi ya rufe jikinsa baki ɗaya da silke mana ya yi shiga irin ta yaƙi ya sa hular kwano ya sa rigar ƙarfe shine muqanna'un bil hadid faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah uqatilu wa uslimu in je in yi yaƙi sannan in dawo in musulunta wanne za a yi ma'ana shi bai ba ma musulmi ba ne. amma za a fita yaƙi ya zo kai tsaye shi sai a lokacin da za a fita yaƙi sannan ma ya fahimci ina musulunci ya dosa to kuma ya sako kayansa na yaƙi ya taho gaban annabi ya ce in je a fara yin yaƙin sannan in dawo in karɓi kalmar shahada ko ko ya za a yi ƙala sai annabi ya ce da shi aslim summa a a'a fara kalbar kalmar shahada sannan daga baya ka tafi yaƙin domin musulunci shine farko in baka yi shi ba duk abin da ka yi to ya tashi a tutar babu kan kai sallah sai ka musulunta kan kai zakka sai ka musulunta kan kai hajji sai ka musulunta kan kai azumi sai ka musulunta kan kai sadaka kan kai duk abin da musulunci ya ce ai kafin kai ka tabbatar ka musulunta domin matukar babu musulunci to duk abin da kai ya tashi a tutar babu fa aslama sai wannan mutum ya musulunta sun makatala sannan ya fita yaki fa kutila sai aka kashe shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa amila qalilan wa ujira kasiran. aikinsa dan kaɗan amma ladan da zai samu a wajen Allah mai tarin yawa wanda mutum shi ake kira da amru ibnu sabit shi bai taɓa sallah ba malamai suka ce bai taba sallah ba kuma ɗan aljanna ne domin shi bai fahimci musulunci ba sai da lokacin da rundunar annabi ta motsa za a tafi yakin uhudu kawai sai ya fito ya ga yan kabilarsa suna ta fitowa wanda suka musulunta za a tafi yaƙi da su to sannan sai ya zo wajen annabi shi ma ya sako kayan yaƙi ya ce to in fara musulunta ko kuma in je a yi yaƙin a tukuna aka ce a'a musulunta yana musulunta kuma da ya fita aka kashe shi shine manzo Allah ya ce aikinsa kaɗan amma ladansa mai yawa bai taɓa sallah ba kuma zai shiga aljanna ba wai dan yaƙi sallah ba fa dan lokacin sallah bai riske shi ba dan kada wani ya fake da wannan ya kai ko ba a sallah za a shiga aljanna a'a ba yadda za a ka shiga aljanna ba ka sallah in dai lokacin sallah ya riske ka da ranka da lafiya ka kaki kai to wannan akwai matsala dan Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ko yulqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yatubu ila Allah a ah, fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a jannatu ad jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'aduhu ma'tiya daka wanda ya mutu baya sallah dan wuta ne shi amma wanda ya mutu lokacin sallar bai riske shi ba bayan ya shiga musulunci to ana kyautata masa zaton dan aljanna ne shi da amru dan sabit bai taɓa yin sallah ba kuma zai shiga aljanna ibnu ishaq a cikin littafin sa na magazi ya kawo sa da sanadi ingatacce daga abu huraira abu huraira ya ce akhbaruni ar-rajulin da akhbiruni ar-rajulin da kalal janna lam yusalli salata abu huraira har yakan yi wa tabi'ai kacici kacici yaran sahabbai yace da su ku gaya min mutumin da bai taba yin sallah ba kuma zai shiga aljanna to wani sai abin ya ɗaure mai kai ya za a yi mutum bai taba sallah bai shiga aljanna to in ba su sani ba sai abu huraira ya ba su amsa thumma yaqulu sai yace huwa amru ibn Shi shine amru dan sabit bai taba sallah ba kuma dan aljanna ne shi muttafaqun alaihi wannan bukhari da muslim suka fitar da shi wa hadha lafzul bukhari wannan hadisi lafazin imamul bukhari ne hadisi mai lamba ta 1323 wa ana anas radiyallahu an an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma ahadun yadkhulu janna ba wani mutumin da zai shiga aljanna yuhibbu an yarji'a ila duniya kuma ya fatan ya dawo duniya walahu ma alal ardi min shay'in illa shahid ko da za a bashi duk abin da ke ban ƙasa baki ɗaya sai dai wanda ya mutu wa shahada ma'ana idan ka mutu ka shiga aljanna da za a tallata ma a cewa ne ka dawo duniya mana duk abin da ke duniya za a baka amma ka sake mutuwa ta bi ka koma za ka yadda ba zai yadda ba me wannan yake nunawa wahalar da ake sha a wajen mutuwa duk wanda ya mutu ya tsallake ba zai sake so ya dawo wannan gadar ba manzo Allah fa yana shimfidar ajali a matsayin sa na annabi yana suma yana farfadowa yana inna lil mauti la sakarat inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa ba ta da dadi lalle fitar rai bayi da dadi Lallai fitar rai akwai magagi akwai makaki to amma mutum ɗaya ne cikin matattu yan aljanna wanda shi zai yi burin ya dawo ya sake mutuwa ya dawo ya sake mutuwa har sau goma shine wa shine shahidi wanda ya mutuwa shahada domin shi duk wahalar mutuwa ɗauke masa ake za mu karanta a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaran ran shahidi zafin da yake ji a jikinsa kawai kamar zafin muntsini ne kawai iya zafin da yake ji kenan sannan zai ga abubuwa na karamci domin ba wani wanda zai mutu ya ga Allah direct sai wanda ya mutuwa shahada duk wanda ba mutuwa shahada ya ba in ya mutu sai dai a kwantar da shi a ji ransa aljanna a girmama ta a yi mata kaza ko dan aljanna ne amma ganin ubangiji sai an tashi kiyama amma wanda ya mutuwa shahada direct kafin a tashi kiyama yake ganin Allah da haka wannan ba karamin karamci bane ba manzo Allah ya ce ya tamanna shi mai mutuwar shahada yakan yi burin an yarji a ilar duniya ina ma ya dawo duniya fa yi utala ashara marrat a kashe shi har sau goma lima yara min karama saboda irin girmamawa da ga an masa mala'iku sun girmama shi sun mutunta shi ubangiji take iya masa izinin ya gan shi ba tare da sai an jira alkiyama ta tashi an yi hisabi an yi kaza an yi kaza ba to wannan zai sa masa kwaɗayin ina ma ya dawo duniya ya sake mutuwa ya sake ganin wannan karamci ina ma ya sake dawowa ya sake kashe shi ya sake ganin wannan karamci tare da kuma cewa zafin fitar ran bai shige shi ba domin an sauƙaƙa masa zafin fitar rai wa fi riwaya a wata riwaya lima ya ramin fadli shahadati saboda abin da zai gani na falalar shahada muttafaqun alai imam al-bukhari da imamu muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu 1424 wa ana abdullahi bin amr bin al-as an karɓo daga abdullahi dan amru ɗan as radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lishahidi yughfaru lishahidi kullu dhanbin ko kullu zambin, illa dain." duk zunubin da wanda ya mutuwa shahada yake da shi in ya mutu za a yafe mar zunubi ɗaya ne ba a yafe masa shi ne bashin mutane domin Allah subhanahu wataala ba ya yafe haƙƙin wani da haka malamai suka ce wannan kaɗai shi yake hana a kai shahidi aljanna direct in ya mutu in ya mutu da bashi idan an samu a duniya an biya masa shi kenan sai ya wuce in ba a biya masa ba kuma sai a tsare shi har sai an biya masa ko kuma har sai alkiyama ta tashi an zo an musu hisabi da wannan mai bashi ƙarshe Allah ya biya masa a cikin falalarsa ko kuma a ɗauki wani lada daga cikin ladaddakinsa a biya wancan to sannan sai ya samu damar ya wuce zuwa gidan aljanna Mai wannan yake nunawa falalar shahada da kuma haɗarin bashi falalar shahada duk zunubin da wanda ya mutu wa shahada ya mutu da shi Allah yana yafe masa daman dai ka sani ban da shirka domin ya ce la yaghfiru an yushraka bihi amma ma duna zalika wa ya yaghfiru lima duna zalika liman sha. da ban banda shirka in dai mutum ya mutuwa shahada kuma baya shirka to duk zunubin da yake da shi Allah zai yafe masa amma banda haƙƙin mutane kamar bashi da sauransu rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin lahu a wata ruwayar ta imam muslim laqatlun fi sabilillahi yukaffiru kulla shay'in illa dain manzo Allah ce lalle mutuwa wajen taimakon addinin Allah tana sa a kankare maka dukkan wani zunubi amma banda bashi to kaga ina ga kai ka mutu da bashin amma ba shahada kai ba kaga akwai hadari ko shi yasa babban gatan da zaka yi wa ka da farko da zarar an ce wanan ka ya mutu a bincika in ana bin sa bashi a biya masa a bincika in ana bin sa bashi a biya masa domin matukar ba abin ana bin sa bashi ba a biya masa ba to akwai matsala matsalar shine ko da mutumin kwarai ne ba zai shiga aljanna ba tsare shi za a yi kuma tare da haka za a yi ta gasa jikinsa saboda haƙƙin mutane ba za dai a sa shi a wuta ba amma feshi da turri zai rinka cin mai domin wani sahabi daga cikin sahabbai ya mutu ana bin sa bashi manzo Allah ya tsaya akan gawarsa yace ana bin sa bashi suka ce ana bin sa bashi annabi ya juya zai ki masa sallah sai wani yace zan biya masa yi masa sallah sai annabi ya masa sallah da aka gama jana'iza shi kuma da ya tafi sai ya manta bai je ya biya ba sai da aka yi yan kwanaki sannan ya tuna sannan ya je ya biya da ya biya sai ya biyo ta wajen annabi ya ce ka ga ran nan tun da na ce zan biya bashi nan sai na manta sai yanzu na tuna na je na biya sai annabi ya ce al'ana bari dajjil da tuhu to ka sani sai yanzu fatarsa za ta yi sanyi amma da gasa ta ake da wuta Da aka ya yan uwa bashi ba karamin bala'i bane ba lalle in ana bin mu bashi ko mun girman ko mun kankanta sa mu rubuta in ba abin ka da sauki in kai kake bi da sauki amma kai ake bi to akwai matsala kuma ya zama tabbas iyalanka su san wannan tabbas iyalanka su san wannan Allah ya sa mu dace kada mu yadda da rudin da Hausawa suke da shi cewa ai bashi hanji ne yana cikin kowa eh, yana cikin kowa amma a biya dan a zauna lafiya hadisi mai lamba ta 1325 wa an abi qatadata radiyallahu an an karbo daga abi qatadata al-ansari al-harith ibn ar-rabi'i Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qama fihim hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi a cikin sahabbai fa lahum ya ambata musu cikin hudu da wa'azin da ya musu annal jihad fi sabilillah cewa yin jihadi dan ɗaukaka addinin Allah walimana billahi da yin imani da Allah afdalul a'mali shine mafificin aiki shi yafi komai lada me yasa anan aka gabatar da jihadi akan imani dan bayanin falalar jihadi ɗin, ba wai dan jihadi yafi imani ba imani yafi jihadi domin in ba imani kai jihadi aikin banza kai imanin shine a farko malamai suka ce al'adar Allah ce da manzansa in suna so su nuna falalar aiki to sai su ɗauki imani wanda kowa ya san girmansa da darajarsa sai su kai shi ƙarshe sai su ɗauko shi wannan ɗin sai su kawo shi farko kamar yadda annabi ya anan annal jihada fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal shi kuma Allah madaukakin sarki yace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sannan a ƙarshe sai ce. wa tu'minuna billahi aka kai imani karshe tare da cewa shine farko amru bil ma'ruf da nahyu anil munkari sai bayan imani amma me yasa anan aka kai su farko shi imani aka kai shi karshe dan a kwadaitar da mu muhimmancin su an gane ko فقام رجل sai wani mutum nan take ya tashi faqala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ara'aita in qutiltu fi sabilillahi tukaffir anni khatayai yace ya ma'aikin Allah ba ni labari shin yanzu in an kashe ni wajen taimakon addinin Allah to kaffiru anni khatayai wannan zai kankare min zunubaina fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama na'am sai manzo Allah ya ce kwarai kuwa duk zunubin da kake da shi in dai kai mutuwar shahada ko kai mutu a wajen taimakon addinin Allah zunubin duk za a yafe maka in qutilta fi sabilillah in dai an kashe ka a tafarkin Allah wa anta sabirun kana mai jajircewa mana ba gudu ba ja da baya duk wata hidima da kake wa addinin Allah ka jajirce a kanta har a kanta ka rasa rayuwarka to kai mutuwar shahada amma karfa dan ga mutuwa ka gudu in ka gudu to wannan kuma akwai matsala musamman in a filin yaƙi ne a filin yaƙi in dai mutum ya gudu to kuma ya gudu da fushin Allah sai dai fa in dabarar yaƙi ce an gane ko ya ayyuhal ladina amanu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku tuna mun idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum adba wa may yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa masir فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani za laqitum alladhina kafaru zahafa idan kuka gamu da kafirai a filin daga fala tuwalluhum al kada ku juya musu baya wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu duk wanda ya yadda a irin wannan rana ya juya kafirai suka ga ƙeyarsa da nufin gudu da ranta a nakare da cika wando da iska to akwai matsala illa mutaharrifan liqitalin sai dai in dan dabarar yaki aw mutahayyizan ila fi'atin ko ya ga wani bangare na sojojin musulmi an kusa a cin musu sai je ya kai musu dauki in ko ba haka ba faqad ba bi ghadabin min Allah to ya juya da fushin Allah wa ma'awahu jahannam kuma makomarsa ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir tur da makoma sai Allah ya ce falam taqtuluhum ku sani ba ku kuke yaka kafirai ba a'a ku dai kuna yin iya kokarin ku ne walakin Allah katalahum Allah shi ke ya su da kansa domin in ka gwada a duk yakin da za a yi tsakanin musulmi da kafirai tanadin kafiran yakan ninninka na musulmin ninkin baninki inda fada ne na duniya to musulmi ba za su iya karawa da kafirai ba amma da ke faɗa ne na Allah dan shi ake yi duk da karancin musulmin da rashin kayan fadan su sai ya taimake su akan kafira kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma as ka duba a yakin badar fa sahabban annabi ɗari da 313 amma kafiran makka 1300 da ɗan kai a wani kaulin 900 ma'ana dai a kowane ruwaya ta malaman tarihi kafurai sun ninka musulmi sau uku sannan a sahabbai ga baki ɗaya babu mai doki sai mutum biyu doki biyu ne kwallon kwal su ka kafiran su dubbai mafi yawancinsu a dawakai suka zo raƙuma ne saba'in ko 'yan wani ɗoriya kuma sannan da aka fito ma fa ba da shirin yakin aka fito ba amma Allah ya kaddara yakin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da shirin yaki ya fito ba duk motsi sai ya tambayi mutanen Makka da Madina ashiru ni ya qaum ku bani shawara ya ku mutane mu tafi ko mu koma wani ya fito da 'yan sandarsa ta kiwon tumaki kuma an ce za a fita yaki wani ya fito ba komai daga shi sai jarkar ruwa kuma an ce yaƙi za a ta haka sai annabi yake ta tuntuɓa su a shiruni ya qaum shi ku Allah so yake ya nuna ƙarfin gaskiya da ƙarfin musulunci da ƙarfin imani ba su shirya ba ba su san za a yi ba aka fito aka ritsa su aka ce a yi su ku kafiran sun sani har ma cika baki suke yi sai mun je badar sai mu an mana kiɗa da goge sai mun sha giya sai mun yanka raƙumi mun yi rawa da 'yan mata mu nuna wa duniya mun isa sai yasa Allah ya ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah kada ku zama irin waɗancan wanda suka fito da girman kai da takama da ji da isa kuma Allah ya kwankwashe su ya daka su a ƙasa idan manzo Allah ya kalli mutanen Madina ya ce ashiruni ya qaum to mutanen madina ba kowa ya fahimci mai annabi yake nufi ba sai sa'adu dan mu'azu ya tashi ya ce ya ma'aikin Allah na fahimci kamar da mu kake mutanen Madina domin alkawarin da aka yi da annabi da mutanen Madina daga makka kan ya hijira ya komo Madina ne in ya kawo kansa Madina ya shigo da kansa to su daga nan za su tsare shi amma in a wajen Madina ne ba za su iya kare shi ba to kuma kaddara Allah faɗan da za a yi na Badar ba a Madina aka yi shi ba tsakanin Badar da Madina kilomitoci ne masu yawa da haka a wajen gari ne kaga wannan alkawarin annabi yake tunawa ba ku yi min alkawarin za ku taimake ni a wajen gari ba a iya cikin garin ku kuka yi min alkawari shi yasa lokacin da annabi zai taho daga makka ya zo madina hijira ba su tura ko dan rakiya kwaya ɗaya ya taro shi ba saboda ba su yi wannan alkawarin da shi ba saboda akwai alaka ta kasuwanci tsakanin su da mutanen makka a siyasar duniya mutanen makka ba za su gansu sun fito suna taimaka masa a yaƙi ba wannan sai ya shafi matsalar kasuwancinsu wanda shi ma kuma ana da bukatarsa da haka suka ce mu mun maka alkawari in ka kawo kanka madina da ka shigo madina to a dokar kasa da kasa ba wanda ya isa ya shigo kasar mu ya taɓa ka mu kyale shi amma in kana wajen garin mu to ba mu da ta cewa da haka an fito madina an nufo badar za a je yaƙi ga 'yan madina ba a gaya musu za a yi yaƙi ba ba da shirin yaƙi aka fito ba sannan ga wancan tsohon alkawari shi yasa duk motsi sai annabi ya ce ku bani shawara mu je ko mu dawo a tafi ko a fasa sa'adu dan mu'azu da ya fahimci haka sai ce ya rasulullahi ka annaka turiduna ya ba aikin Allah mun fa fahimta a fakaice kamar da mu kake mutanen Madina to mun san da wancan alkawarin mun san ba shirin yaki akai ba mun san ba mu da wani shiri ba mu da wani tanadi amma tare da haka tunda mun fito tare da kai ba za mu baka baya ba yace ba za mu gaya maka irin abin da banu Isra'ila suka gayawa Musa ba su ce da shi izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu sai dai mu ce da kai izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun je kai da ubangijinka ku yaki mu ma muna tare da ku to da haka wannan sai ya karfafi gwiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan kalmomi masu tsada da daraja da sadu dan mu'azu da miqdad suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa ga wannan mutumin eh in dai an kashe ka wajen ɗaukaka addinin Allah kana mai jajircewa babu maganar gudu ko ja da baya muhtasibun kuma kana mai neman ladan Allah muqbilun ghairu mudbirin kana mai gaba dai gaba dai ba mai ja da baya da baya ba to ko shakka babu duk zunubanka za a yafe maka kuma za ka shiga aljanna kai tsaye ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan wannan mutumin ya faɗi wannan magana annabi ya bashi amsa sai kuma annabi ya sake ce da shi kaifa kulta me ma ka ce kala sai ya sake maimaita abin da ya faɗa da farko ara'aita in qutiltu fi sabilillahi atukaffaru anni khataayai shin ba ni labari in aka kashe ni wajen hidimar addinin Allah hakan zai sa a kankare min dukkan zunubaina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sake maimaita amsar da ya bashi a farko ya sake cewa na'am eh wa anta sabirun muhtasib in dai kana mai hakuri akan abin da kake akai sannan kana mai neman lada muqbilun kana mai fuskantowa ghairu mudbirin ba mai ja da baya da baya ba sai annabi ya ce illa daina amma ban da bashi shine kadai ba za a yafe maka ba fa inna jibril alaihi salamu qala li zalika domin yanzu yanzu nan ina baka waccan amsar ta farko jibril ya zo ya ƙara min da wannan shi yasa na ce ka maimaita don nima in sake maimaita maka da haka malamai suka ce wa fihi dalilun ala anna jibrila yulaqqinuhu ashiya'a siwal qur'an wannan hadisi ya nuna cewa ba kadai qur'ani jibril yake wa annabi wahayi ba hatta waɗansu kalmomin jibril yakan zo ya laƙana masa ba lafazin qur'ani ba kuma shi ma ya isar wa mutane domin a wani hadisin manzo Allah ya ce ma zala jibril yusini bil jar jibril bai gushe ba yana zuwa yana mun wasici akan cewa in ce makoci ya kyautata wa makoci hatta zanantu annahu warithuhu har sai ne zatan jibril watan wata rana sai ya ce mun a sa makoci cikin magadan makoci in ya mutu a wani hadisin na ibnu maja ya ce inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa alamu annama inda Allah la yunalu bil haram malaika jibril ya zo yana ta gaya mun yana ta rada mun cewa ba wata rai da za ta mutu sai ta cinye ta gaba ɗaya na duniya ba wata rai da za ta mutu sai ta je duk inda aka kaddara mata za ta je a duniya sannan kuma sai ta cika kwanakin da aka ɗiban mata ba wanda zai mutu da sauran kwanansa ba wanda zai mutu da sauran loma ɗayansa a duniya inda sauran loma ɗayanka ta yi saura a duniya sai ka ci kayanka sannan ka tafi lahira domin komai naka Allah ya tsaro shi ya turo duniya tun kafin zuwanka tun kan zuwanka aka turo abin da zaka ci tun kan zuwanka aka shirya maka ƙasar da zaka rayu a kai aka ƙididdige maka kwanakin da zaka yi adadin numfashin da zaka shaka da wanda zaka fitar duk tun kan ɗan adam ya zo duniya aka shirya masa su to kuma waɗannan tare suke tafiya da rayuwarka suna ƙarewa kana karewa da numfashinka ya ƙare ka gama yawo da bugawa zuciyar da aka ɗiban maka ya gama wallahi ba za ta ƙara bugawa ko sau ɗaya ba tsayawa za ta yi cak da ta tsaya kuma ka mutu iya adadin lomomin tuwon da aka ɗiban ma za ka ci sai ka gama cinye kayanka wata ma ko da ba za ka iya ci ba ɗura ma za a yi sai an ɗura ya shiga dai adadin kokon da aka ɗiban ma sai ka shanye in ma ba zai shiga ta baki ba a dura ma ta hanci amma dai sai ka gama shan kayanka da ka karka taba tsammanin wani zai ci gaban ka ya ci arzikin ka wani zai hana ka samun abin da Allah ya kaddara rabanka ne a'a mu ba hankali duk zulaman mai zulama bai isa ya ci arzikin wani ba nasa zai ci duk lalacin malalaci arzikinsa sai ya cin mai Allah ya riga ya gama rufiyatil aqlam wa jaffati suhuf to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jibril ya zo ya gaya min wannan kaga wannan ya nuna kenan jibril yana gaya masa wasu abubuwa ba nassin alqur'ani kadai ba kamar yadda muka buga misalai da waɗancan hadisai rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi to sannan wannan ya tabbatar da abin da kullum muke faɗa dan mutane su daɗa fahimta su gane bambancin Allah da dukkan wanda ba shi ba annabi bai san gaibu ba da ya san gaibu anan da ya faɗi wannan kalmar tun kan jibril ya zo ya gaya masa ita cewa banda bashi cikin abin da ake yafewa shahidi amma da farko annabi ya ce komai ana yafewa sai jibril ya zo ya gaya masa a'a banda bashi to sannan shi ma ya sake cewa mai tambayar me ma kace nanata ya sake nanatawa sai ya ce to banda bashi komai za a yafe maka kuma banda bashin nan da ban gaya maka a farko ba da da farkon ban sani bane yanzu jibril ya zo ya gaya mu da haka ni ma yanzu nake gaya maka kaga wannan shaida ce zahiri kan cewa manzo Allah bai san gaiba ba kuma kullum idan aka ce annabi bai san gaibu ba ba a rage masa komai na daraja ba bal ma ƙara masa aka yi domin an aje shi a muhallin da Allah ya aje shi amma duk lokacin da ka ce annabi ya san gaibu to ƙarya kai masa ƙage kai masa kira kai masa dan shi bai ce ba sannan kuma ka ɗauke shi yanzu daga matsayinsa kana haɗa shi da Allah wanda shi kuma har ya bar duniya wannan abin yake yaƙa a ja'altani lillahi niddan wani mutum fa yace man yuti Allah wa rasulahu faqad rashada wa man asihima sai hada su alamiri duk wanda ya aiwa Allah da'a yau manzon Allah da'a ya shiryu wanda ya saba musu sai hada su alamiri manzon Allah yana ji yace bi isa khatibul qaumi anta tir da mai hudu ba a cikin mutane irin ka ni lillahi nidda kishiya zaka sani ga Allah dan me zaka hada mu alamiri anan sai dai ka ce wa man yi asillaha wa rasulahu ka sake rabawa amma ba za ka ce ya afihi ma ba ma'ana dan dai a bambance maka komai a yi maka bayani dalla dalla filla filla daki daki wata mata fa ta ga annabi tana waka a ɗakin amarya kwarjinin annabi ya ɗauke ta ta yi masa baitin waka ta ce wa fina rasulullahi ya alamu ma gadi bikinmu ya yi armashi har da manzan Allah a ciki wanda ya san abin da zai faru gobe manzan Allah ce da'i haza kar ki sake faɗar wannan magana Wakuli kuli billazi kunti taqulina ci gaba da faɗar waƙoƙin ki dai na yaban amarya da ango da kike a baya la ya alamu ma gadi illa ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu wa ma tadri nafsun bi wannan sune la wa la huwa an gane ko قل لا أملك لنفسي illa ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ubangiji ce kulka ce da su la amliku li nafsi ba ni da dama ko a karan kaina barran wala naf'an ta cutarwa ko amfanarwa duk abin da ya same ni na cuta kaddara ce daga Allah duk abin da ya same ni na amfani kaddara ce daga Allah ba ni na isa in shirya wa kaina ba domin in dan adam shi ke shirya wa kansa abu to ba zai shirya wa kansa abu wanda yake mara kyau ba sai abin da yake so mai masa daɗi to sannan Allah ya ce da annabi ka ce walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce kwa na san gaibu lastakasartu min alkhairi da na fa haka alheri mana duk alherin da manzo Allah yake da shi wanda ba a ba ba za a yi ba kamar sa amma da ya san gaibu da kwazansa sai ya fi haka domin inda ka san gaibu to ka san in ana gobe jajiberin mutuwa ka sani to dan Allah in ana jajiberin mutuwa ka kai bacci in ka kafa goshi a kasa tun daga asuba ka dago wallahi ba za ka dago ba duk yunwa duk kishirwa kuwa kuma in ka san gaibu ka san yanzu in ka fita daga nan za ka yi tuntube ka fita in ka san gaibu ka san gobe za ka yi zazzabi ba tun daga yau za ka je ka nemi anti malaria ba to amma sai da ka bari kai wanwar a ƙasa ta laye bata ƙala rawi Allah ji kan malam ƙala rawi wata rana zai sai da laya ya ce muna da laya bata ya ce kuma original ce mai kyau ba ba duhu ba ya ce don mun san akwai wata ba duhu wai ita ba ta aiki sai ranka ya ɓaci ya ce to ka ranka ya ɓaci ba tuni sun bige ka ba ina zancen ɓacin rai to kaga in ka san gaibu ka san gobe za ka yi rashin lafiya kuma ka bari sai da ka kai ƙar sannan ka fara shan magani da ai kai fargar jaji kenan to da ka dai ba wanda ya san gaibu sai Allah idan ya so a sani sai ya gaya wa annabawa sai kuma sai su gaya wa mutane kai farar hula baka isa Allah ya gaya ma gaibu ba waye kai amma annabawa in Allah yana so a san wani abu na gaibu su yake gaya wa sai su gaya wa mutane to da zarar kuma ya gaya musu to abin ya fita daga gaibu yanzu domin gaibu shine abin da ba wanda ya sani sai Allah to yanzu tunda wani ya sani ya zama ne? shahada ilimi iri ne alimul ghaibi wa shahada akwai ilmul ghaibi akwai ilmul shahada ilmul ghaibi wanda ba wanda ya sani sai Allah idan Allah yana so a san gaibi sai ya gaya wani annabi shi kuma annabin sai ya faɗa to yanzu magana ta tashi daga gaibi ta komo shahada shi yasa yake alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul masanin gaibi baya tsinkayar da wani daga cikin mutane gaibinsa sai zababbu cikin annabawa ya gaya wa wani ya gaya wa ne ya ce gaya wa mutanen kaza zai faru gaya wa mutanen ka kasi kaza akwai matsala gaya wa mutanen ka su yi kaza akwai alheri to amma mu kara buti farar hula ina wa ma kana Allah li yudliakum alal ghaib ba ku isa ba Allah ya tsinka yadda ku gaibu walakin yatabi min rusulihi man yasha sai dai zaba daga cikin sa wanda ya ga dama sai ya gaya masa shi kuma sai ya faɗa amma wani ya zo ya karya ya ce ya san me zai faru gobe sa ce wannan ƙarya ne ba wata karama wannan ƙarya ce mu'jiza ce ta annabawa sanin gaibo. ubangiji yakan sanar da su in ya so su sanar da mutane kuma da ya sanar da su to abin daga wannan lokaci ba a kiransa da suna gaibi ya zama shahada an gane ko to da ka dai mala'ika jibril ya zo ya gaya wa annabi wannan shi kuma ya faɗa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da ɗari uku ashirin da shida wa'an jabirin radiyallahu anhu qal daga jabiru ɗan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda yace qala rajul wani mutum ya ce aina ana ya rasulullahi in qutiltu ina zan je ya ma'aikin Allah in aka kashe ni a filin daga a wata ruwayar cikin sunan a cikin musnan na Imam Ahmad da Sahih Ibn Hibban shi wannan mutum ya faɗi wannan ne a ranar yakin Uhudu ana shirin fara yaƙi ya tashi yawa annabi wannan tambaya ya ma'aikin Allah yanzu a ranar yakin nan ko a wannan yakin da zamu fita a gwabza in an kashe ni ina zan nufa kala sai annabi ya ce fil janna aljanna zaka tafi fa alqa tamaratin nan take sai ya ɗebi wasu dabinai a hannunsa ya jifa da su kunna fi yadihi da a hannunsa suke yana cin su ɗaya bayan ɗaya malamai suka ce ɗayan biyu ko dai yana cin su dan tsananin yunwa ko dan sha'awa in dan tsananin yunwa ne kaga yana da bukatar ya karasa cinyewa ko amma bai tsaya ya karasa cinyewa ba in kuma dan sha'awa yake ci to duk da hakan da zai tsaya ya karasa cinye kayansa amma sai ya ga ya tsaya ya karasa cinye waɗannan ai lokaci ya yi tsawo ka duba fa ga cin dabino dabinon dai da hannu zai iya dantsa akalla ka ce ƙwaya nawa ƙololuwa ka ce dabino goma to yanzu cinye dabino goma shi yana ganin ya jira gaskiya ya ɓata lokaci da haka nan take ya ɗebi wannan dabinai gaba ɗaya watsi da su kun makatala hatta kutila ya shiga fagen dama ga aka yi tarafka faɗa da shi har sai da ya shahada aka kashe shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kaga ya tabbata cewa wannan mutumin dan ina ne dan aljanna ne da haka annabi yayi wa mutane da yawa albishir da aljanna ba ɗaya ba ba biyu ba wanda ba su kai abubakar ba ma ba su kai umar ba ma ya yi musu albishir da aljanna to ina kuma ga abubakar da umar da usmanu da ali da sauran al'asharatul mubashiru na biljanna abin mamaki waɗanda suke kin sahabbai mu muna cewa yan aljanna ne su kuma suna cewa ba yan aljanna ba ne kuma a ciki har da aliyun da suke cewa shi suke so to yanzu da mu da su ya fi son aliyu mu a hadisin asharatul mubashiru na biljanna ciki har da aliyu amma su kuma sai su ce ai hadisin ƙarya ne bakin cikin su dan kada abubakar da umar da usman su shiga dan haka ai taɓare Aliyu ma kar ya shiga wannan su ne tatattun yan taɓare tsinannu in suna da rabon shari'a kuma Allah ya shirye su amma taɓare dai da tsiya da lalata ta ƙare a wannan da tsabar hasada da tsabar gaba da tsabar kiyayya wannan shine kololuwar hasada hasada shine ka rasa kai ka san ba za ka samu ba to wanda ya samu ma ya rasa ka san ba za ka samu ba to a madadin wane ya samu wanda ya rasa duk kowa ma ya rasa tamanni zawali ni'matil ghayr muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wancan hadisi hadisi mai lamba ta 1327 wa an anas radiyallahu anhu qala <coughs> daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace amin انطلق رسول الله صلى wa عليه وسلم وأصحابه manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun zabura sun tafi hatta sabaqul mushrikina ila badar har suka riga mushrikai isa filin badar lokacin da za a yi yakin badar ɗin kenan waja al mushrikuna daga baya can sai ga mushrikai sun zo filin badar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yataqaddamanna ahadukum ila shai? kada ɗayanku ya kuskura ya fara yin wani abu hatta a kuna ana duna hu sai nayi kafin sa manzo Allah yana ba wa sojoji umarni domin yana daga cikin ka'idar yaƙi da sirrin samun nasara kada soja ya gaban kansa ya jira sai abin da mai kwamandansa ya ce da haka annabi ya ce ahir kada wani yayi wani abu a wannan filin yaƙin sai abin da na ce fadanal mushrikuna ana nan ana nan sai mushrikai suka sake matsowa suka shigo fili dab da inda musulmai suke faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to anan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sojojin musulmi yace da su qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard to ku tashi zuwa ga aljanna da girmanta ya kai sama da kasa ta kowane mutum ɗaya daga cikin ku da haka shi yasa Dr. Abdul Qadir Irfan yace fihi targhibul imami lil jaysh wannan yana daga cikin maganganu da ya halatta kwamandan sojoji ya gaya musu a filin daga musamman sojoji musulmai wanda ba musulmi ba ko zaka ga sai dai a kada maka begila zaka tafi ta kuma kana kida zaka tafi ta kuma kana shan giya zaka tafi ta kana shan kwaya amma soja musulmi wanda yake yin yaƙi dan ya kare ƙasarsa ko ya kare al'ummarsa ko addininsa to waɗannan hadisan ya kamata sojoji su rinka ji shi ya kamata kwamandoji a filin yaƙi musulmi daga cikin su rinka faɗa ko da za a yi begila tun da haɗaka ne bahaushe ya ce wai dole ne cin kasuwa da maƙiyi dole ne tun da ƙasa irin najeriya dole ne a ci kasuwa da maƙiyi ko hanya mai haɗin zumuntar dole an ca cakuɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba amma na tabbatar dai ana bawa 'yan bangaren kiristoci fastocinsu dama su zo su yi musu wa'azi irin na addinin su domin a soja akwai department na imams akwai kuma department na me na coci na fastoci ma'ana in fastoci ne sojoji ranar lahadi akwai bangaren limaman da suke zuwa su yi musu hudubobi irin na coci in musulmi ne akwai ɓangaren limamai sojoji da suke zuwa su yi musu hudubobin juma'a su yi musu wazi to na san ko a filin daga ba za a rasa wannan ba a samu kwamanda na sojoji fasto kwamanda na sojoji musulmi to a lokacin da za a fuskanci makiya kwamanda na sojoji kamata ya yi in musulmi ne ya haddato irin waɗannan hadisan ya ta gaya musu komo ila jannatin arduha as-samawati wal ard manzo Allah yana faɗa wannan a filin daga da ko da musulmi za a kada begila kaji kai dai kai ta istighfari a zuciyarka muna kusa da lahira kuma ana kada mana goge kaga bai dace ba in kiristoci sun zo suna addu'a an cire hula ana ta surkulle kai dai kai ta istighfari kai ta jaddada kalmar shahadarka ko ba haka ba idan kuma musulmi ya zo yana ta yin addu'a to kai ta amin amin amin Allah ya amsa ubangiji ya san halin da ya kake ciki ya san yanayin da ya aje ka inda Allah ya ga dama sai ya dauke ka kai ka wata kasa ba Najeriya ba in ya ga dama sai ya kai ka kasan da duk musulmi ne zalla in ya ga dama su ma kiristocin ba so suke su zauna da mu ba su ma sai a kai su kasar da kiristoci suke zalla amma jarrabawa ce aka jarabce mu aka jarabce su an jarabce mu da su an jarabce su da mu to da za mu yi haƙuri mu zauna lafiya da sai mu huta wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira ubangiji yace mun sa shashin ku su zama fitina ga shashi dan mu ga za ku yi haƙuri ubangiji kuma yana kallon abin da kuke in ta ka musulmi ka cuci kirista tare da kuna zaune ƙasa ɗaya Allah sai ya saka masa ubangiji bai yarda da zalunci ba in shi ma ya zalunce ka sai Allah ya saka maka ubangiji bai yadda da zalunci ba Allah ya sa ka zama dan Najeriya ya sa ya zama dan Najeriya in so samu ne kai ka fi son ka zama dan Saudi Arabia mahaifar annabi dan Makka amma Allah bai gada maka zama dan can ba in so samu ne shi ma ya fi so ya zama dan Jerusalem Paris ko Vatican amma Allah bai gada ma ba ya aje wasu a can shi kuma ya kawo shi Najeriya من hanu خلقناكم wa min ومنها نخرجكم تارة أخرى da aka jarrabawa ce cikin rayuwa a gidanka ma sai a jarabce ka matarka kana ji kana gani ta ma abin da baka so ya ka iya sai ka haƙura kai ma wata haka za ka yi mata abin da bata so sai ta haƙura ɗanka kana ji kana gani kai ka haife shi wata ran zai ki yin abin da kake so ya za ka yi sai ka yanka shi ka da yadda za ka yi ba ka da riba to ai bambancin duniya da lahira kenan duniya da aljanna in ya zama a duniya baka da matsala to me bambancin aljanna kuma da duniya dan me kuma za a zo ana maka wa'azin cewa ka shiga aljanna sai ka ga to ai a duniya ma a aljanna kake ba abin da ke tayar ma da hankali amma duniya in mulki aka baka sai a hada ka da wani alakakai ya dame ka ko ba haka ba in kuɗi aka baka sai a jarabce ka da wata musibar ta dame ka in talaucin ne ma a haɗa ka da wani abin shi ma ya daɗa damun ka shi kansa talaucin damu ne <laughs> to duniya kenan ba wani wanda zai zauna salin alim duk wanda ya ce maka wai a duniya yana zaune bai da matsala bai da damuwa wallahi ƙarya yake ai daga lokacin ma da kace baka da damuwa a lokacin ka shiga damuwa <laughs> ɗaya ce ma daga ciki domin ba rami me ya kawo batun rami kowa da irin jarabawar da Allah ya masa wannan shine bambancin duniya da lahira idan ka shiga aljanna to anan ne ba matsala ba matsala wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'u duk abin da kake sha'awa zaka samu duk abin da ka roƙa kuma za a baka amma a duniya wani a baka wani a hana ka wani a baka wani a hana ka wannan shine bambancin duniya da aljanna duniya da lahira a dukkanin wani matsayi na rayuwa da Allah madaukin sarki ya aje ka da haka manzo Allah ya ce da sahabbai ku tashi zuwa ga aljanna wanda fadinta da tsawonta ya kai sama da ƙasa qala yaqulu umairu ibn Humamil ansari radiyallahu an ruwa ya ce yace shine anas yaqulu umayr ibn humam al-ansari umayr dan humam ansari yana cewa ko sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah jannatin ardu hasamawati wal ard aljanna girmanta ya kai sama da ƙasa ta mutum ɗaya fatak girmanta ya kai sama da ƙasa kala na'am manzo Allah kwarai kuwa ko shakka babu kuma wani ma zaka tarar ba ɗaya za a bashi ba da yawa za a haɗa mar qala sai nan take ce bakhin bakhin ko bakha bakha duk ana faɗa kalma ce litta'azimi wa littafkhimi wa a Hausa ka ce madalla madalla kai wannan abu yayi daɗi fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ma ya hamiluka ala qawlika bakhin bakhin me yasa ka faɗi wannan kalma madalla madalla قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها yace ya ma'aikin Allah wallahi ba komai yasa na faɗa ba sai kwaɗayi da fatan ina ma an zama ɗan cikinta kala sai manzo Allah yace fa innaka min ahliha to fa tabbas kana daga cikinta to yanzu wannan zamani da ake raban aljanna ko a shi ka zo ba ka ji daɗi ba a ce dai wannan albishir ɗin ma na kusa da kai akaiwa ko ba haka ba kaga ko ba komai ka ce na taba jin kanshin dan aljanna ni na taba taba hannun dan aljanna na ko da wannan ba za ka gane bambancin su da mu ba bambancin su da mu kuma wanda yake nuna maka irin kyauta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka gidan da ya kai sama da ƙasa wannan zai nuna maka rowa ta shehunnai gidansu na Abuja ba su iya baka ba gidansa na abuja na nan nasara ba ba zai iya baka ba gidan biredinsa ma ba zai baka ba eh domin wannan shi zai iya baka amma aljanna ai tafi karfinsa ba hannunsa take ba shi ma ta kansa yake amma saboda tsabar rainin hankali sai a ce an baka aljanna sai ce ba alaga wata wala to kai a wace kake in ji dan in ji ta kusa take da taka ko an yi son kai abin da kake iya bayarwa shine abin da yake naka amma abin da ba naka ba baka iya bada shi faqidu shay la yutihi manzo Allah yana kyautar aljanna ne da izinin Allah domin Allah shi ya bashi to kai kuma wa ya baka da ya ƴan uwa mu tsaya mu yi aiki mu kwaci kanmu da kanmu amma wani shehu ya ce ya ba mu aljanna mu daina sallah ya ba mu kaza to wannan rudin shedan ne shi kansa bai san a ina yake ba wallahi ballantana har kai yi maka ganganci ya baka in kuma ka yadda to ya tabbata baka da wayo ya tabbata kai sauna ne kira mana sha sha sha ya dauki abin da bai san ina ma yake ba ba nasa ba kuma ya ce ya baka kuma ka yadda ya tabayu har ka sake ka rinka sabawa Allah baka aikin alheri wai jin kai an baka aljanna fa akhraja tamratin min qarnihi faja'ala ya'kulu minhunna sai ya fito da waɗansu dabinai daga sa aranihi shine jakar tafiya jubatu nabash birgami jakar tafiya wacce mafarauta suke tafiya da ita idan sun kama naman farauta su sa sojoji suna da irin wannan yar karamar jaka wanda suke sa dan goran ruwa su a ciki da dan abin taba kalashi to ita ake kira da karan take sai fito da wasu dabine daga nan yana ci faja'ala ya'kulu minhunna yana ci thumma qala sai yace la in ana huyitu hatta akulu tamarati hadhihi ai in na tsaya na jira har sai na gama cin cinye waɗannan dabinan nawa ina raye inna hala hayatun tawila ka ai na yi rayuwa mai tsawo tunda an ce ni dan aljanna ne to me kake jira yanzu ko kai ne annabi ya ce dan aljanna ne kai yanzu zaka so ka kai gobe me zaka yi a duniya me a cikinta wallahi babu ba wani daɗi a cikinta in kaga kana jin daɗi a duniya to kana irin yaran nan masu majina ba su san sa wando ba wanda suke fitowa titi tsirara to waɗannan su suke morewa duniya saboda su kwata kwata ba su san ina aka fito ba ina aka dosa amma wallahi ka kuskura hankali ya shige ka ka fara tunani to jin daɗin ta ya ƙare gaba ɗaya da ka ba wani daɗi a cikin duniyar nan ɗan daɗi daɗin kai imani ka riƙi Allah ka rinka tilawa Qur'ani sai ka rinka samun kwanciyar hankali kasuwa ta yi zafi ta yi zafi sai kai tilawa sai ka ji alhamdulillah ba kuɗi a banki babu aban kaɗe in ka karanta suratul waƙi'a sai ka ji kwanciyar hankali da ka ɗora garin kwakinka da sukari da kuli-kuli sai ka ji lafiya lau rufin asirin Allah in ka fito ba gani za a yi ba da wanda ya ci naman ɗawisu da wanda ya ci na talotalo da wanda ya ci kwaɗan kwaki duk in suka fito sai su ta barazana ko a ƙoshe yake ba wanda aka sani shikenan daɗin kai sai kai ta tilawa ƙur'ani sai Allah ya ta kwantar ma da hankali amma shi ko ya ci naman ɗawisu in zuciyar ta ɗaga hankalin ya tafi nesa ya tuna wata asara da zai yi ba salati ba hailala ba istighfari ba tilawa qur'ani yanzu sai ka ji jini ya hau yanzu sai ka ji an ce alhaji wani ya yanke jiki ya faɗi sai ka rinka mamaki kai talaka ba da ba ɗan akuya ba kuɗi a banki babu a kaɗe. fankiyar ka kake kai bacci lokacin da ka ga dama ka tashi ka tafi kamar fijo yar jafan kick and go amma alhaji wani ga daloli kaza ga kadara kaza ga gidaje abuja ga kaza amma a ce da kai yana ciwon kwalsa ciwon yunwa fa kenan to ta aka ta shige shi Allah kenan duniya kenan to da ka yace in na tsaya har sai na gama cin wannan dabino ai rayuwa ta yi min tsawo ni kuma bana bukatar ta tunda na samu garantin zan je aljanna ina farama bima kana ma'ahu ya dauki abin da ke tare da shi na dabinai min tamri na dabino yayi jifa da shi umma qatala hatta qutila ya ci gaba da yaki har sai da aka kashe shi mana aljanna ta tabbata a gare shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi yace alqaran da aka ce min qaranihi qaran din bi fathi al-qaf wa ra da yiwa qafun fataha da ra'un huwa ju'batun nashab shine jakar abin abinda zaka ce da shi burgami abinda ake sa abinci a ciki ko kuma abin farauta idan mafarauta sun kama ana nuna mun lokaci yayi zamu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum wa rahmatullah mai tambaya ya ce assalamu alaikum da fatan Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya kare mu baki da yace malam ina bin wani kuɗi ya hana ni gashi ni ma wani na bi na zan iya haɗa shi da manajan mai bi na idan zai bada ya kai wa manajan a bawa mai bi na a matsayin ni na fita eh zai iya za ka iya a shari'ance haka halal ne ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace matsalul gani zulmun taurin bashin mai wadata zalunci ne sannan yace fa iza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba idan aka hada ɗayan ku da cewa ya karɓi sa a wajen wani in ya san wannan wani zai iya biya to kada ya ce shi ba ruwansa bai san sa a can ba a hannunka na sani akwai wanda suke yin haka sai dai in ka san shi wancan ɗin da aka haɗa ka da shi ba zai biya ka ba domin akwai mutumin da in aka haɗa ka da shi bashi to kamar ya cinye ma ne kila saboda wata alaka da ke tsakaninku ko wata kara ko wata kunya to amma in dai ba haka bane ba aka ce wane kuɗin da kake bi na ka karɓe su a wajen wane ni ma ina ban sa to karka ce a'a ni ba ruwa ruwana da shi ban san kuɗinsa ba a hannun kuɗi na ba a hannunsa na sani ba a hannunka na sani a annabi ya ce karka yi haka da aka dai yin wannan a musulunci ba laifi ba ne ba ya tambaya ta gaba yake cewa Allah ya ƙara malin lafiya Allah ya kare mu baki ɗaya ya ce shin malam shahidin da zai ga Allah lokacin in ya mutu sai shahidin filin yaƙi ko kowanne irin shahidi ne eh sai shahidul ma'araka shahidul ma'araka shahada tana da yawa shahidai suna da yawa amma shahidin da ya mutu a filin yaƙi ya fi daraja da haka shine wanda yake samun ire-iren waɗannan darajoji ganin Allah ya fi masa dukkan zunubansa banda bashi an gane ko kuma shine wanda ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah haka ake zuwa abin ne shi amma mutumin da ya wata mutuwar shahadar ba wannan ba ai shi ane masa wanka ane masa sallah an gane ko da haka wancan ana kiranta da shahada haqiqiyya wannan kuma ana kiranta da shahada hukumiyya mace in ta mutu a wajen haihuwa ko sakamakon wani ciwo da ta samu tun sanadiyar haihuwa shahada ta yi amma za a yi mata wanka za a yi mata sallah an gane ko haka nan mutumin da gini ya faɗo masa a matsayinsa na musulmi ya yi mutuwar shahada amma za a yi masa wanka za a yi masa sallah mutumin da ruwa ya cinye shi ambaliyar ruwa ta ci shi a matsayinsa na musulmi ya yi mutuwar shahada amma za a yi masa wanka za a yi masa sallah haka nan mutumin da ya mutu a ciwon annoba irin ciwukan da ake yi na lokuta bayan lokuta a matsayinsa na musulmi ya yi a shahada haka wanda ya mutu da ciwon ciki a matsayinsa na musulmi ya yi a shahada amma duk ane musu wanka su ane musu sallah domin su shahadar su hukumiyya ce ba haƙiƙiya ba ce ba kamar da malaman fikihu suke bambantawa amma shi wancan shahadarsa hukumiyya a haƙiƙiya ce ba a musu wanka ba a musu sallah shi yasa hanzala hanzala wanda annabi ya kira shi da gasilul mala'ika ranar da aka yi bikinsa aka kai masa amarya ranar da ya shiga ɗakin amarya da gari ya waye da asuba a kiran sallar asuba annabi ya ce a faɗa duk wanda kuma zai fito ya fito da shirinsa za mu wuce jihadi daga sallar asuba shi ya tare da amaryarsa ya sadu da ita a daren farko ko wankan janaba bai bai manta kawai da ya ji kira ya ɗaukan sakalinsa ya fita saboda tsabar amsawa annabi shi yasa da aka je filin yaƙi kuma ya shahada sai manzo Allah ya ga mala'iku sun zo su masa wanka alhalin sauran shahidai mala'iku ba su yi musu wanka ba sai annabi ya ce aje a tambayo matarsa me ya faru sai ta ce ai da muka sadu da shi ko wankan janaba bai bai fito sai annabi ya ce to wannan wankan janabar da bai ba shi mala'iku suke masa shi yasa ake masa laƙabi da ghasilul mala'ika wanda mala'iku suka yi masa wanka domin asalin shahidi shi in ya mutu a filin yaƙi ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah kawai haka ake zuwa a binne shi saboda karamcinsa da darajarsa ya wuce wannan ya eh. tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malar lafiya da imani Allah ya kare mu baki da ya ce ina neman addu'a wallahi bashi ya yi min yawa na rasa yadda zan yi na sayar da wasu kadarori na na rage bashi na samu wani abu nake dan juyawa amma masu bin bashi sun takura min ina neman shawara to na farko addu'a dai kafin wani ya ma kai ka dage kai taiwa kanka domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na gaya mana ko na sha fada lokuta bayan lokuta wata rana ya shigo masallaci sai ga Abu Umama al-Bahili a zaune a masallaci kuma ba lokacin sallah ba sai annabi ya ce me kawo ka masallaci ba lokacin sallah ba sai ce damuwa da bashi da bakin ciki duk suka taron mun shi yasa na dawo masallaci tun lokacin sallah ba ta yi ba a madadin annabi ya ce to zan maka addu'a a sai koya masa ya ce wa kansa da kansa sai ya ce in gaya maka addu'ar da in kana yin ta Allah zai tafi maka da damuwoyinka kuma zai biya ma bashin ka ya ce gaya mun sai ce to ka rinka yawan faɗar Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak wannan kamar da ita wurdinka a kowane lokaci sannan akwai addu'o'i da yawa wanda mutum zai mai da su a matsayin zikirinsa da wuridinsa ba tare da ya rike tarbi yana irgawa ba a lokacin da kake cikin halin damuwa ko fargaba hasbunallahu wa ni'mal wakil duk motsi hasbunallahu wa ni'mal wakil ta kama bakinka an gane ko to wannan yana daga cikin abubuwan da Allah yake yayo mutum damuwarsa ko kuma la ilaha illallah al-alimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim kai ta maimaita wannan addu'ar damuwa ce da bakin ciki da kaza da kaza ba ka je kana cewa waɗansu su yi maka addu'a ba kuma kana daɗa ɗauka kuɗi kana daɗa basu kaga suna daɗa jefa ka a matsala tunda kai warwaran matsalar ka kuɗi ce a madadin su taro su karo ma kuma suna daɗa kwashe ma suna cewa wai za su yi maka addu'a in ba za su yi maka sadaka ba to su bin maka kuɗin ka je ka rage bashi ya fi ma alheri abu na biyu shawara da kace a baka game da waɗanda suka takura maka game da bashi in za ka iya lallama su su ji lallama ka ba su baki su ji ban baki to kai haka shi yafi idan kaga za su takura ma takurawar da ta wuce ka'ida to ka kai kanka da kanka kotu akwai ka'ida a kotu ta biyan bashi ai ka kai kanka da kanka kotu ba sai ka jira sun kai ka kotu ba ka je ka cewa alkali ni ne su wane da wane suke bi na bashi babuyansu ne ba zan ba amma ba ni da halin biya kuma suna takura mun oba to alkali zai sa a kirawo su in aka kirawo su za a duba samun ka in ma'aikacin gwamnati ne nawa ne albashin ka to ai dan wane yana bin ka bashi ba za ka daina ci ka daina sha ba dole kai ma sai ka ci sai ka sha kuma sai ka yi rayuwa to a nan albashin ka alkali zai duba ya ga zai ishe nawa zai ishe ka ci da sha daidai gwargwado ko da wake da shinkafa da mai da mai ne za ka rinka ci kar yi tunanin yanzu tunda kana cikin damuwa dole sai ka ci jammiya sai ka ci da nama a'a shi yasa dole dan adam kowane lokaci ba sai an shiga matsala ba kake koya wa kanka zaman matsala ka koya wa kanka zaman matsala tun lokacin bai zo ba haka kawai wata rana a gidanka ka ce wallahi yau garin rogo za a sha duk gurnanin da za su yi da mitar da za su yi wallahi sai an ci garin rogo saboda a shirya wa ranar cin garin rogo ai da rayuwa ba ta tabbata ba haushi haka ya ce ba kullum ake kwana a gada ba ballantana kwana biyu kwana uku an ci jammiya an ci nama an yi kaza kaza to yau kuma a ci kwado yau ayi kaza yau ayi kaza in kullum ana shan shayi da madara rana tsaka ka ce wannan satin fa ba madara ne ko da kuɗin madara a aji saboda su koyi haka to wannan zai sa lokacin da duniya ta canja sai a iya tafiya da ita amma wani zai zo ya maka kukan wallahi rayuwa ta shiga halin kakani kai ka san damuwar me ce ba a cin jami'a ne kawai matsala amma fa akwai wake da shinkafa to saboda shi asali bai taba tunanin akwai ranar da zai dawo cin fara da mai ba to ranar da ya dawo fara da mai sai ga kamar duniya ta yi masa gwatsan kyanwa kamar Allah ya ki shi ba haka bane wasu daman suna nan fara da man ma ba sa samu su ranar da suka samu ma kamar idi yau take sallah to da ka rinka wa kanka haka ba wani abu da ke dorewa ba wani abu wanda yake sunansa dawwamamme a duniya babu shi in daɗi ne baya dawwama in wahala ce ma ba ta dawwama to komai a shirya masa komai a lura da shi kuma a tarbiyyantu don samuwarsa tun a zamanin annabawa haka ake yau a sha wuya gobe a sha daɗi inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra haka ka'idar Allah take to da ka alkali zai duba ya ga albashinka zai ishe ka cin wake da shinkafa na wata guda in ya so ma in ba zai kai na wata guda ba a tsutsame litinin da alhamis a kaddara nan za ka yi azumi ko ba haka ba yi eh, domin shi ma ya kamata ka koye shi ka ɗauka kullum azumi da ake yi ana yi ne kaɗai don neman lada tare da tattalin arziki ma wallahi duk abin da ya nuna haka na Aisha ta ce annabi yana tashi a gida fa ba da niyyar azumi ba amma idan ya ce ku kawo min abinci suka ce yau babu sai ya ce to ni na wuce ba shi shikenan ba an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ka yi sadaka buzu ko buzu ya tafi zai ɗebi ruwa a rijiya sulallansa a gaban aljihu suka share isharar suka tafi rijiya to da ya bar su su tafi a banza fa asara tuni sai ya dau ya ce to sadaka kai sadaka buzu dole sai ana kula ana kulura da wannan wallahi a samu wani wuni ka ki cin komai kawai kai ta jika kuli kuli da yawu kana hadewa eh saboda a shirya in irin haka ta faru shikenan daman mun saba daman mun saba watan wata rana alhaji ne kai domin cikin alhazawa akwai wanda baya akwai wani alhaji da aka gaya mun a garin nan ba a taba ganin ya maimaita kaya ba kullum in yasa sa kaya ya cire su kenan wani marokin shata yana faɗar wannan a tarihin shata yace yana daga cikin abin da shata ya ba su mamaki a rayuwarsa shata bai taba maimaita riga ba da ya cire ta ya cire ta kenan da ya cire ta ya cire ta kenan da ya cire to akwai wani alhaji haka da ake bani labari a garin shi ma baya maimaita kaya wanda suke tare da shi suka ce ba su ganin ya maimaita riga ba da ya cire ya cire da ya cire ya cire to kaddara haka tare da haka irin wannan alhazan wata rana sai ka ganshi da kashin ki sai gwani zulme miyar eh, jallabiya eh domin in kullum ma kullum karya hula kake kullum sa mai tsada kake to wata rana ma ka ka gwada shigar yan ƙauye ma mana ita ma akwai ranar ta sai ka ga kila a wannan ranar ma kayi kyau to amma ba komai bane shi ma tattalin arziki ne da shirya wa duniya ko ba haka ba da haka dai yana daga cikin abin da ya kamata mu koya wa kanmu da kanmu ire-iren waɗannan abubuwan tun kafin su cin mana a wasu lokuta ba fata muke yi ba amma dai duniya haka take haka ta gada inda a ce akwai waɗanda za su ji daɗi a duniya to da annabawa ne amma haka wata rana su kwana da yunwa wata rana su ci su koshi na Aisha ta ce sai mai wata uku a gidan Annabi ba a dora tukunya ba babu ce kuma amma idan wadatar ta zo sai ya ba mu cefanen shekara shekara duk matansa yanzu karamin attajiri ne zai bada cefanen wata guda ba a cikin mu wata biyu ka aje da hatsin da kayan da kuɗin sarrafawa da komai duka ba uwar gida na wata biyar wannan ai ba karamin mai kuɗi bane a cikin mu sai wani da wani amma annabi yana ba da cefanen shekara kuma gidansa fa ba ɗaya ba gida tara duk zai bi su da cefanen shekara in akwai wadata in kuma babu a haƙura sai a wata uku ba a ɗora tukunya ba sai dai a sha baki biyu bakin ruwa da bakin me dabino in ka zauna da matarka wata rana ta ma ta baka lashe ka tuno mata wannan hadisin kin ga duk yau jami'an nan da muke sha daga wata rana fa dabino za mu ci da ruwa da ta yi ajiyar zuciya ka ce eh gidan annabi ma haka a ce." a shirya kafin ranar ta zo amma yau mata saboda wadata yaji suke yi saboda me wallahi jiya wani aboki na, har wajen sha ɗayan dare na tashi da karatu na raka shi biko ka san me matsalar komai yayi wa matarsa ya saba duk wata sai ya cike mata kuɗin komai amma wannan watan bai da kuɗi sai ce to yanzu wallahi ba ni da wannan kuɗin yanzu 'yan kuɗin da nake da su a madadin in danka miki kuɗin cefa ne ki je ki sai komai yadda kika saba ki bari mu je mu biya wa yaranmu kuɗin makaranta yanzu ni zan tafi wajen abokan arziki a kantina zan karɓo miki duk abin da kike bukata ba abin da zaki rasa rubuto amma dai wannan watan ba kuɗi zan baki ba kayan zan baki wai wannan kawai shine laifinsa da ya kawo ta rinka tuma tana a share a share ita bakin ciki ake mata a wannan marar wani kani na yi min waya yace wata kanwan mu tana aure a yobe mijinta ya sake ta ya za a yi na ce ko me za a yi je ka ba mijin haƙuri shi ne kawai magana ko me za a je ka ba shi haƙuri duk me riƙe mace a wannan marar a ba shi haƙuri wallahi a ba shi haƙuri ko mu wadatarsa mawadatan suna faɗa yanzu jikinsu suke ci ba maganar yanzu kai kasuwanci ka samu riba fa illa wani da wani mafi yawan kasuwancin yanzu jiki ake ci jarin ake taɓawa ba a tunanin riba shi ma abin da yake gaya mun je yace wallahi malam daman ni kuɗi na na albashi yana aikin gwamnati kuma yana kasuwanci yace kuɗi na na albashi tun tuntuni na tsara su na hidimar gida ne na a ci abinci ne dan kasuwancin da nake yi da shi nake samu in biya kuɗin makarantar yara in yi kaza in yi kaza yace to yanzu kasuwancin in na siyo kaya daga in faɗi dubu ɗari sai dubu saba'in sai dubu tamanin haka ake tafiyar yanzu amma a haka an kawo mata komai da komai ba ta rasa komai ba har famfas ɗin yara duk an kawo mata amma bakin ciki ake mata dan me ba a dauki kuɗi an bata ba to da duk da aka baki shekara bakwai takwas aka yi ana baki ba a taɓa miki fashin wata ba nan duk farin ciki ne kin yadda farin ciki ne to mutumin da ya maka farin ciki na shekara shida sai ya maka bakin ciki na wata ɗaya yabo ya cancanta ko zargi yabo a matsayinsa na ɗan adam kai farin ciki nawa kai masa bakin ciki nawa kai masa sai ka irga da kanka zaka nace da shi kaga kar ka je ka binciki wani zancen me ya hada su me ya hada su kan ka ji komai fara cewa ala baka hakuri ala baka hakuri saboda ba karamin jihadi yake ba a yau Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gane Allah ya kawo mana dauki daga cikin yanayin da muke ciki Allah ya canja mana daga halin kunci ya maida mu halin walwala ubangiji madaukakin sarki yau mutanen maka gagarumin ni'ima guda biyu yayi mana ɗaya muna jiran ɗaya ubangiji ya ce li ilafi quraish ilafihim rihlata shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt sai ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf waɗannan su ne mafi girman ni'imar da za a yi maka a duniya cikin kai ce koshi kuma ka samu kwanciyar hankali alhamdulillah mutanen Najeriya mun samu kwanciyar hankali muna fatan Allah ya cika mana ɗaya mu samu kuma ci mu koshi domin shi ma wata bala'i ne bom ya daina tashi a fili amma yana tashi a ciki to shi ma na cikin yadda Allah ya kashe na filin ya kashe na cikin ubangijin da ya kashe na filin yace yake da ikon ya kashe na cikin ubangijin da ya ba wa masu mulkin mu dabarun da suka kashe na wajen ya ba su kuma dabarar su kashe na cikin wannan shine sakon da ya kamata manyan mu shugabannin mu su isarwa da mai girma shugaban kasa a wannan ziyarar da ya mai albarka a jihar mu fatanmu yayi yayi ziyararsa cikin lafiya Allah ya kare shi lafiya ya mai da shi lafiya amma a daɗa isarwa da shugaban ƙasa saƙon talakawa ana cikin yunwa ana cikin bala'i yau yan iskan yara na unguwa yan kwaya da ba sa farke masallaci amma masallacin mu satin can da ya wuce kofa suka karya yanzu fashi har masallaci ko da za ka zarge su ka sani ana cikin wani yanayi ana cikin wani yanayi mana in kura da sata an in bera da sata ko da ma da wari yanayi ya sa mutane suna cikin wani mawuyacin yanayi ba ma canfi da kowa mu cewa ne ya jawo mana a'a duniya haka ta gaza a zamanin annabawa ma haka ake yi a yunwa kuma wani lokaci a ƙoshi ubangijin da ke yaye yunwa shi ke kawo ƙoshi ubangijin da ya yaye wa na jiya da shekaran jiya yana nan a yau yana nan a gobe mu koma mu nemi yayewa da mafita a wajensa Allah zai yaye mana shugabanninmu su yi duk abin da suke iyawa gwargwadon iko Allah zai taimake su matukar sun yi nufin su yin da gaske to Allah madaukin sarki a shirye yake da ya taimake su wannan ita ce amana wannan shine nasihar da dolen dole ne lokaci bayan lokaci mu rinka wa junanmu duk lokacin da mutum yake yin ba daidai ba aka ce ya gyara kaunarsa ake yi duk lokacin da mai mulki aka yi masa nasiha kada ka kalli abin da yaren yan zamani yaren adawa yaren siyasa yaren kaza wannan sakarci ne jahilci ne yaran ƙauna da nasiha shi ya kamata ka kalli duk wanda ya maka magana da shi sayyidina umar yana shugaban ƙasar duk duniyar musulmi me faɗa aji amma cha yake nazarallahu imra'an ahada ilayya uyubi Allah ya yi albarka ga mutumin da ya ga kasawa ta ta wani bangare ya zo ya gaya mu talakawa mu ba za mu iya tashi mu je gaban shugaban ƙasa ba kai tsaye amma la'alla akwai hanyoyin da in muka faɗa akwai waɗanda za su iya ɗauka su kai masa in dai da gaske su ma gyara suke so to idan muka faɗa yadda muka faɗa su kai masa yadda muka faɗa in ma suna ganin akwai wani abin da ya fi dacewa ta hanyar da ya fi dacewa su je su faɗa wannan shine daidai duk fatanmu shine a gyara duk fatanmu shine mu gudu tare mu tsira tare da wanda kake wa adawa da wanda baka wa adawa duk za ku mutu ku shiga kabari ina ƙarshen adawa ba ya ƙare ba ya ƙare to da haka mu zamo masu yi wa junanmu nasiha da fatan alkhairi da fatan gyara kayanka da fatan mu gudu tare mu tsira tare da haka shawarar da nake baka kai mai bashi a ƙarshe in ka je alƙali zai kira wanda suke mun ka bashi zai sa musu ka'idoji da dokoki zai kuma ce ka rinka kawo kaza da kaza da kaza gwargwadon samun ka da ya sani dan a rinka rage musu bashi ba su da damar bayan an yi haka kuma su zo su ce za su kama ka ko za su maka wani matsi ko za su takura maka domin in dai kotu ta riga ta shiga tsakani to magana ta ƙare da haka wannan ma shawara ce sau da dama bahaushe yana da jahiltar tafiya kotu idan bahaushe ya ce wane ya kai wane kotu to sai a ga faɗa ne a ba haka ba ne ba wani sulhun ba zai iya yiwuwa ba a tsakanin ni da kai ba zai iya yiwuwa ba a cikin gari amma in hukuma ta shiga sai a yi sulhu na ali ya tsaya a gaban alkali a matsayinsa na shugaban kasan duk duniya lokacin yana halifa ya yadda rigarsa wani bayahude ya tsinta ba zai kwace ta a hannun bayahude ba a matsayinsa na mai mulki in ya ce zai karfa za a ce yayi me amfani da fawa sai kai kara a gaban shuraihu shuraihu alqadi a kufa shi shi sayyidina ali shi ya nada shi shi yake biyan sa albashi amma ya kai kara gaban sa kuma aka kirawo shi yazo ya tsaya aka kira ba yahudi yazo ya tsaya suka tsaya duk a gaban alkali aka ce kai abul hasan dan da ya ce masa abul hasan ma a wani kaulin sai da sayyidina ali ya tsawatar masa dan me zaka kira ni da sunan alkunya shi kuma ka ce da shi ba kai mana adalci ni ma kira ni da suna na tsirara yanzu ba a gaban tsayin shugaban kasa nake a gaban ka ba adalci muka zo ni ma shi ma yadda ka kira shi da sunansa tsirara kira ni da suna na tsirara sai ce to an je ya kai aliyu wace hujja kake da ita kan cewa rigan nan taka ce riga dai gashi a jikin ba yahude take kai kuma ka ce taka ce shi wanda riga take a hannunsa zahiri ya nuna mana tasa ce tun daga ta a hannunsa to kai kuma me hujja ka sai ce hujja ta ɗaya ne ɗana Hassan ya san tawa ce aka ce ai kuma ɗanka ba zai maka shaida ba sai ce to shikenan na yadda tunda ni kuma ba wanda ya sanna da rigar sai Hassan tunda ba za a karɓi shaida Hassan ba bani da wata shaida shikenan Ali ya fita daga kotu shi ma Yahuda ya tafi da riga sai da ya tafi sai tunani kai wannan wani irin addini ne shugaban ƙasa shi ya naɗa. Alƙali shi ke biyan sa albashi yana da damar ya tube shi amma ya zo ya tsaya a gabansa dan a yi masa shari'a har aka yi masa kira aka kira shi da sunan alkunya yace bai yadda ba a kira shi da sunansa tsirararsa kuma tare da haka aka ce ya kawo shaida ya kawo shaidar bata gamsar ba kuma ya ce ya haƙura kai wannan addini akwai adalci a cikinsa sai ya dawo shi da kansa ya ce to wannan rigar ta sace ni tsintar na yi adalcin da naga kun yi mun ya tabbatar da cewa wannan addinin naku da gaske addinin adalci ne na yadda na musulunta gari rigarsa a bashi to wannan shine addini wannan shine rayuwa amma mu a fahimtar mu ta malam bahaushe ba haka bane ba idan yanzu ka kai su kara kotu sai a ce ai ma za so ya ci mutuncin ku ai ma kaza kaza ai ma kaza kaza sai masu zuga sai su kulla wutar gaba kuma sai wani abu ya canja ba haka bane ba sahabbai sun tsaya a gaban alkali an musu shari'a a wani lokaci sulhu a wani lokaci a biwa mai haƙƙi haƙƙinsa ba laifi ba ne Allah ya shar'anta ubangiji kuma ba nufin sai ya tozarta bayansa ba nufin ya girmama su ya tsarkake su daga laifuffuka daga dukkanin wata husuma tun daga duniya kafin a je lahira to da haka dai wannan shine shawarar da nake baka Allah madaukin sarki kuma ya sa a dace Allah ya hore maka abin da zaka biya da dukkanin waɗanda nauyin bashi ya cin musu daga cikin al'ummar musulmi takarda ta gaba ya ce malam Allah ya ƙara lafiya Allah ya kare mu baki ɗaya ce malam shin zama a masallaci da asuba <clears throat> bayan sallah har zuwa fitowar rana mutum yana ambatan Allah yana da ladan hajji da umra to shin idan mutum ya zauna yana jin wa'azi a rediyo a madadin zikiri shi ma zai samu ladan gaskiya hadisai sun ce ambatan Allah ba wai sun ce sauraro ba wanda kuma mun san akwai bambanci tsakanin sauraro da kuma me ambato da ka mu bar hadisai a yadda suke ko da a ce shi ilimi shi kansa zikiri ne saurarensa ma kuma sauraren zikiri ne amma dai ba kai kake yi ba kai yanzu mai saurare ne to da ka shi kuma hadisi caye mai yi ba caye mai sauraro ba takarda ta ƙarshe ce malam yau na saurari karatunka wanda kake yi baya wanda kake yin bayani akan sallama har ka kawo maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake gaya wa nana Aisha Aish sai ce wato tarhim tarhim ne ba tafrik ba tarhim shine abbreviation na suna a larabci a ragaye wani suna a madadin a faɗe shi in full sai ce to malam ya halatta Mustafa a ce masa musti eh ya halatta ya halatta duk da cewa tarhimi ne amma na me na turanci ko na turanci ba laifi dan an faɗi haka aisha aish hindatu hind ko yawwa zainab ko kuka faɗa ba ni na faɗa mun ja lokaci kwarai da gaske tare da cewa akwai wani bawan Allah da ya nemi in yi bayani akan salatu tasbihi kuma na rubuto hadisin amma dai karanta shi zai ɗauke mu tsawon lokaci mu yi haƙuri shi a cikin littafi na idan Allah ya raya mu ya kai mu sati mai zuwa sai a rage mana tambayoyi ko kar a kawo mana tambaya a ƙarshe sai mu yi bayani akan salatu tasbihi kafin mu tashi ana sanar da ni cewa akwai Daya daga cikin yan uwa da ake tare da su ana wanda Allah ya bashi karuwa ta haihuwa yana fatan addu'a Allah ya sanya albarka cikin abin da aka samu Allah ya tarbiyance shi ko ya tarbiyance ta tarbiya ta addini ya sanya shi ya zama ɗa mai albarka bisa ga tarbiya ta addini ya zama mai biyayya ga iyaye wanda za a amfane shi kuma zai amfani al'umma mahaifiyar Allah ya bata lafiya kai kuma uba Allah ya hore maka ɗawainiya da dukkan sauran iyayen musulmi da suka samu karuwa sannan ana sanar da ni akwai ɗaya daga cikin limamai na wannan masallaci wanda Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da rashin mahaifiyarsa ma'ana mahaifiyarsa ta rasu fatan mu shi kuma Allah ya bashi hakurin rashin ta Allah ya ji kanta ya mata rahama ya sada ta da manzan rahama ubangiji ya albarkaci abin da ta bari a baya ubangiji ya baku hakurin rashi ko waliyanta wannan shine karshen darasin mu a yau sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta